Masu sauraro barkanku da kasancewa da ni cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. To a kowane mako da ya shirin matasa a duniyar gizo na taɓo duk batutuwan da suka shafi alaƙar matasa da yanar gizo. Mun tattauna da wata likita mai suna Husaina Suleiman wacce ke aiki a asibitin Karu da ke Abuja. Mun tattauna da ita ne kan matsalar yawan amfani da waya da kuma yadda zai iya shafar lafiyar mutum. A cewar Husaina. Matsalolin da za su fuskanta shine kaman rashin bacci domin yawan amfani da waya da daddare ko kuwa su amfani da waya daga safe zuwa dare ba hutawa kuma in ba hutawa nan kuma shi ma zai iya zuwa da illan hawan jini bayan haka kuma halayen su na canzawa sai ka ga matasa sun fara faɗa ko kuwa sun fara rini abin da da ba sa yi domin yawan rashin eh, amfani da waya kuma ba a samun bacci ba a samun huta sai kuma halayensu na ma'amala zai canza domin yawan sa hankali a kan waya ba a iya a yi ma'amala kamar da da mutane ba a zumunci ba a yin abubuwan da da ake yi wasu su ma yana iya zama na cewa ba sa iya karatu ba sa iya zuwa makaranta ko sun je makaranta ma hankalinsu na kan waya ba sa iya karatu ba sa iya abin da ya kamata To masu sauraro a wannan makon za ku ji irin abubuwan da mutum zai iya yi wanda zai kawo mishi sauƙi idan yana fama da irin wannan matsalar ta yawan amfani da waya. Bari mu koma wajen likitarmu Husaina Suleiman. Matasan da suke da matsalan yawan amfani da waya wanda suke neman sauƙi za mu ba su shawara su rage amfani da waya. Za su iya yin haka in suka zanna suka shirya abubuwan da ya kamata su yi a rana. in suka shirya abubuwan da sai kamata su yi zai taimaka su ya rage musu amfani da waya kamar su ba da lokaci wa waya lokaci na aikin gida lokaci na ibada lokaci na karatu da wasu abubuwa da taimakawa a gida in suka yi haka lokacin da suke bawa waya zai ragu sai kuma za su iya neman rana rana ɗaya a cikin sati wanda ma ba za su yi amfani da wayan ba bawo ba za su yi amfani da shi kwata-kwata ba za a iya kiran su kuma za su iya kira in ya kama amma waranan ba za su shiga shafukan sada zumunta ba ko kuwa ba za su dinga bincike a yanan gizo ba wannan zai rage musu amfani da waya in kuma suka in kuma za su yi bacci za mu ba su shawara kar su tafi da wayansu wajen kwanciyarsu domin in suka aje shi a gefen su zai sa su dinga buɗe wayan kuma wannan zai karkata baccinsu ko ya hana su ma bacci sai kuma wanda suke amfani da waya wa ƙararrawa don su tashi da safe za mu ba su shawara su siya ainihin agogo na ƙararrawa saboda in ka ajiye shi ka ce shi ƙararrawa ne to muddin ya tada kai in ya tada kai za ka ɗau wayan ne kuma ka fara bincike sai kuma sanarwa wanda lokacin da ya kamata kana wayansu abubuwa ka rage eh, muryan sanarwa saboda in ka rage muryan sanarwa ba zai dinga jan hankalinka kana buɗe wayan ba sai kuma aikace-aikacen da ba su da amfani a wayan a cire su duk wannan abubuwan in aka cire su wanda ba su da amfani in zai rage su wani damuwa da wasu bincike abubuwan da bai kamata ba muna ba da shawara a yi amfani da waya a rana wa tsawon awa biyu zuwa uku kar ya wuce haka domin in ya wuce haka za a iya samun illa in kuma duk abubuwan da aka lissafan nan bai yi ba mutum ya gwada ya ga bai samu sauki ba to zai iya tuntuɓin likita game da wannan damuwa wanda fannin shi ne na kula da irin wannan damuwa to a gaida husaina suleiman wacce likita ce a ɓangaren halayen ɗan adam da kuma damuwar ƙwaƙwalwa, da fatan an amfana da darussan da ke cikin wannan shirin Da fatan kuma za a kiyaye yadda ake yawan amfani da wayar tarho. To masu sauraro a nan zan dasa aya, amma kafin in tafi, ina son in tunasar da ku cewa za ku iya samuna ko da yaushe a kan shafina na Twitter domin ajiye min saƙonni da kuma bayyana min ra'ayoyinku kan wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Handle ina shine at mss underscore D E Y N A H. Sai mun haɗu a Twitter, za kuma ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com. Kullum ranar Lahadi, kawai ku danna shirin rana domin sauraron wannan shirin na matasa a duniyar gizo ko kuma shirye-shirye na da suka gabata. Ni ce taku, Madina Ɗahiru mai shanu, daga nan birnin Washington DC.